kama daga buɗe sabuwar runduna ta bakwai na sojin Najeriya da ke Maiduguri bayan karin wasu bataliyoyi a jihohin Borno da Yobe. Rundunar sojin Najeriya sannu a hankali na ci gaba da buɗe sabbin rundunoni da bataliyoyi a sassa daban-daban na ƙasar kama daga kudancin jihar Kaduna, Sokoto, Fatakwal, Anacha da Bayelsa. Wai shin menene yasa ake bubuɗe waɗannan sabbin rundunoni? Tambayar kenan da na yi wa babban hafsan sojan Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai. An eh, eh, kundin mulkin ƙasar najeriya akwai wata sashe musamman wanda ta ba mu wannan ikon mu taimaki gwamnati musamman ta farin hula domin a samu zama lafiya a samu doka da oda wato muna marama 'yan sanda baya domin a samu kwanciyar hankali to kai ma ka san cewa a kwanan nan ana samun tashi tashin hankali mun buɗe rundunonin sojoji to duk wani yana cikin ayyukan da muke yi wato ta wajen fannin internal security domin a samu kusanci in a tashi hankali ya taso za a iya aika sojoji idan polis ba su samu sun sha kan wannan tashin hankali ba. A cewar masanin tsaro manjo General Yakubu Usman mai ritaya wannan mataki ya zo daidai lokacin da ya dace. Mutanen da ke cikin Najeriya sun kusan miliyan ɗari da tamanin. Kuma sojojinmu duka-duka an haɗa na ƙasa da na ruwa da na sama duk ba su kai dubu ɗari biyu ba. To kaga kuwa ƙasa kamar Najeriya kamata ya a ce tana da sojoji wanda za a iya tura su ko ina da ina domin su iya su kare mutuncin ƙasa su kuma taimaki polis su kuma taimakawa da zaman lafiya. Amma a cewar Comrade Nasir Kabir na ƙungiyar Kwadago ta Najeriya bubbuɗe waɗannan sabbin rundunoni ba shine maslaha ba. Maslaha abinda gwamnati ya kamata ta me yake wato jawo duk nan fitinin-fitinin. Abu ne wanda yana da kyau a je a samu duk mutanen nan a zauna da su a jin menene matsalar. Yadda ake ta rikice a kudancin Kaduna inda aka kafa daga cikin rundunonin nan da kuma Anacha inda ake yawan garkuwa da mutane ba ganin cewar za su taimaka wurin inganta tsaro duk inda ka tsance maka an kafa rundunar sojoji ka mutane a razana suke duk abu da ake ai bai kuma rikicin ba shi kanshi wato kasashen yamuran nan da ake maganan an kafa sojoji har gobe ina mai tabbatar maka yan biafra nan fitowa su kaduna nan ai mataimakin shugaban kasar nan ya je hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria